رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da a wannan yammaci na laraba sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan alaihi wa sallama daga birnin maka zuwa madina wanda kuma yake yammaci na biyar ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji musa wani allah ya ji kanshi ya mishi rahma domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma na watan ramadan kuma wannan shine majalisunmu na goma sha hudu da idan yan uwa ba su manta ba muna cikin tafsirin suratul isra a yammacin jiya muna cikin tasirin aya ta saba'in da ainihin wato tara wanda kuma daga kan ayar ne insha Allah ta'ala za mu ci gaba da ba mu kai ga ƙara ta tasirin ta baki ɗaya ba to an gyara mana kwanan wata hudu ga watan uku miladiya ta biyu da ashirin da shida gabanin mu ci gaba da karatun ayoyin da za mu fassara akwai tambaya wadda aka rubuta kamar haka a bayan ya yi addu'a da fatan alkhairi gani kai da da alaran da yake jan baki da kuma dukkanin ɗan uwa da suke sauraron karatu tafsirin da muke yake cewa ya karanta a cikin wani textbook lokacin yana junior secondary school cewa sallar isha lokacinta yana ƙarewa ne a ƙarshen dare ma'ana ina fahimta tun daga bayan sallar magriba lokacin da shafaki ya ɓuya lokacin sallar isha yana kasancewa har zuwa ƙarshen dare lokacin da dare zai ƙare kenan yake da Allah yana kan ƙarin bayani Allah ya saka da alkhairi Thank you. to akwai wani ɗan uwa da ya ba da kuɗi sadaka naira ɗari biyar ya ce a sa asusun marayu yana buƙatar addu'a da shi da iyalansa Allah ta'ala ya saka mishi da alkhairi ya kuma biya buƙata. a wannan tambaya kusan amsar ta inda an ɗan jinkirta karatunmu na yau zai iya fitowa a ciki domin akwai abin da ya kamata a ce mun faɗa ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala a filin salatin da duluki shamsu ila gasakin lail wa inna ƙur'an al-fajr kana ne na sha'afa ban faɗa ba shine kawo hadisai da suke magana game da lokutan sallah daga ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda na bayyana a jiya da shekaran jiya cewa ayar malamai sun bayyana cewa tana bayanin lokutan sallah ne gaba daya Allah madaukakin sarki ya ce a kimi salata liduluki shamsi kuma ka tsayar da sallah daga lokacin da rana ta take lokacin da rana ta take muka ce salloli guda biyu suna haɗuwa a wannan lokacin lokacin da rana ta take shine lokacin sallah azhar ko sannan la'asar ita ma tana haɗuwa ne da ƙarshen lokacin la'ayyun ainihin wato a zaharu domin manzo Allah yana yin sallar la'asar a lokacin da rana ta fasu fasu ina tunanin na faɗi wannan sannan faɗin Allah ta'ala ila ga fasin lail ne zuwa ga lokacin da duk dare ya lullube muka ce a nan ma salloli guda biyu suna haɗuwa sallar magriba tana shiga ne farkon dare lokacin da rana ta faɗi ita kuma sallar isha tana shiga ne lokacin da duk dare ya lullube gari gaba ɗaya na ga da isha su ma sun haɗu a lokaci ɗaya ita sallar asuba da take a gefe sai Allah ya ce wa Qur'an al-Fajr ma'ana da sallah ta al-Fajr sai Allah ya ambaci ta da suna al-Qur'ani kamar yadda muke bayani saboda yawan karatun da ake yi a cikin ta da har muka bayyana cewa ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana karanta ayoyi guda 80 zuwa 100 a kowace raka'a shi yasa Allah ya ambace ta Qur'an al-Fajr saboda yadda ake yawan karatun al-Qur'ani a cikin ta hadisi ya tabbata a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba Allah ya kara mishi yadda daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda kala yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya ce, ammani Jibrilu inda al-baiti marratayn manzo Allah ya ce Jibril ya zo ya yi min limancin sallah har su biyu a masallacin Ka'aba wa Labiyar bi dhuhra hina zalat ash Allah yake Jibril ya zo ya jagorance ni sallar azhar a lokacin da rana ta take wa kanat bi qadri shiraki yace a lokacin inuwar mutum tana daidai kan takalminsa ana lokacin sallar azhar idan rana ta take idan ta tsaya ta kalli inuwar ta za ka kanta kamar kana tashi ta a ƙasanka shine abin da ake nufi ina fata an fahimta yace wa salla hira al-asr hina kana dhillu kulli shay'in Ya yace kuma manzon Allah Jibril alaihi ya yayi min jagorancin sallar la'asar a lokacin da rana ta karkace a sararin samaniya har ya zama na kowane mutum tsayin inuwarsa yana daidai da tsayinsa idan ka kula lokacin da kake fitowa sallar la'asar in ka tsaya a rana kamar yadda ajiya mun wannan zaka ga tsayin tsayin inuwarka ba ka fika ba ba ka fita ba shine abin da manzon Allah yake nufi da hina kana yadhillu kulli shay'in mithlahu lokacin da inuwar duk wani abu in ya tsaya take gidi da shi wa salla bi al-maghrib hina afṭara as-sa'im Allah yace kuma ya jagorance ni sallan maghriba a daidai lokacin da mai azumi yake buɗe baki ma'ana lokacin da rana ta fara kenan yace wa salla bi al-isha'a hina ghaba shafaqu mazala yake cewa cewa kuma jibrilu ya jagorance ni sallar isha a lokacin da shafaki ya buya shafaƙu kamar yadda muka ambata shine jajjajajjar da yammaci take yi bayan faɗuwar rana wanda daga lokacin da wannan shafakin ya buya shine lokacin sallar isha kamar yadda anan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace jibrilu ya jagorance shi wannan sallah a daidai wannan lokacin. din yace wa salla bi al-fajr hina harrama al-ta'am wa sharabu ala sa'ili yace kuma ya jagoranci ni sallar asuba a daidai lokacin da mai azumi abinci da abin shiya yake haramta a gare shi ma'ana lokacin da alfajir ya fito kenan yace wa salla bi al-ghada ghada dhuhra hina kana dhillu kulli shay'in mithluhu Allah wa shegari kuma Jibril da ya dawo sai ya yi min sallar azahar a daidai lokacin da inuwar kowane abin halitta take daidai da shi ma'ana ƙarshen lokacin azahar kenan shine farkon lokacin sallar da asar in ba a manta ba mun fada, manzala a farko ya ce jibrilu ya yi masa sallar la'asar a daidai lokacin da me inuwar kowane abin halitta take daidai da shi sallar azahar kuma ya yi ta a lokacin da inuwar ka take daidai kafafuwanka kaga a can an yi a farkon lokaci a rana ta biyu kuma sai aka yi ne a ƙarshen lokaci midiluti su kenan kaga zahar da la'asar sun haɗu a lokaci ɗaya lokacin da azahar take fita lokacin muktarin la'asar shi kuma yake me yake shiga Maza Allah ya ce صلى بي العصر حين kulle sha'in mai شيء ya ce kuma sai ya min sallan la'asar a lokacin da inuwar kowane abu ta tafi lokacin sa biyu daidai lokacin da rana za ta faɗi kafin lokacin faɗuwar ranar ya yi in ya rage da 'yan mintuna idan ka tsaya a wajen da yake fili in ka auna tsakiyar ka za ka ga tsayin inuwar ya ninka a ke haka ne kuma ka bane wani ya je ya fada mana a waje in ka je za ka ga tsayin inuwarka ya yi tsayin ka sau biyu manzo Allah ya ce to wannan shine karshen lokacin sallar asar wanda a washe gari Jibril ya jagorance shi sallah rana ta farko ya yi masa a yaushe lokacin da inuwar mutum ta ne daidai sa, shi ne farkon lokacin asar karshen lokacin asar rana ta biyu kuma ya masa la'asar lokacin da inuwar kowane abu take misalin sakamakon da biyu shi ne karshen lokacin la'asar yake cewa wasan labiyar magriba hina asar sa'in ya ce ita kuma magriba tana nan dai a lokacinta ta. yi min jagorancinta kamar jiya daidai lokacin da mai azumi yake buɗe baki ma'ana lokacin ta rana ta fadi wa isha a isha'a ne. Ya yace kuma Jibril yayi mun jagorancin sallar isha a lokacin da dare ya raba ɗaya a cika kuke cikin uku Mana shine kamar abin da muka fata a jiya lokacin da dare ya rabu gida uku kamar misalin karfe sha biyu sha biyu da rabi zuwa ɗaya zuwa ɗaya da wani abu ina fata an fahimta ya ce wa biyar fajira asfara ya ce ya kuma yi sallar asuba lokacin da gari ya yi haske ma'ana ragowar tuhun dare ya ne ya ƙare shi ya sa ajiya muka ce manzan Allah yana fara sallar asuba da ragowar tuhun dare yana idarwa lokacin da mai in kai jifa za ka ga inda abin jifan naka ya faɗi shi ne fa'asar ma'ana haske ya bayyana a gari ya ce tun man tafata ilayya faƙala yace bayan ya idar da sallar asuba sai jibril ya juyo yace da ni ya muhammad ya kai muhammad hazal alwaqtu waɗannan lokutan da muka yi sallah tare da kai a jiya da waɗanda muka yi sallah da kai a yau waqtun nabiyina qablaka su ne lokutan da annabawan da suka karace ka suke yin sallah a ciki alwaqtu ma baina hadain alwaqtayn Jibril ya ce lokutan sallah yana tsakanin waɗannan lokutan da ne a jiya da kuma waɗanda ne masallah kaga wannan hadisin ya nuna farkon lokacin kowace sallah da kuma mai ƙarshen lokacin kowace sallah haka akwai wani hadisin hawa yau imam muslim ya rawaito shi a ibn abi shayba a cikin musannaf nashi shi ma ya rawaito imam an-nasa'i a cikin sunan al-kubra shi ma ya rawaito shi daga ainihin wato a daga wakil daga Badr bin Uthman daga Abi Bakr bin Abi Musa ya ji daga bakin mahaifinsa ma'ana abu musa al-ashari Allah ya fara mishi An anna sa'ilan aka Nabiya sallallahu alaihi wa sallam fa sa'alahu amma waqiti Ya ce wani ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tambaye shi ya ce ya rasulullah ka faɗa min yaushe ne lokacin kowace sallah falam yarudda alaihi shay'a yace amma manzon Allah bai ba shi amsar wannan tambayar tasa ba kana sai shi Abu Musa Ashari yake cewa thumma amara bilalan fa aqama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Bilal da yayi kiran sallah ko yayi iqama shinan shaqqal fajr a lokacin da alfajr ya fito sallah sai manzon Allah ya sallama shi ثم أمره فقام الصلاة sai ya ƙara umartar jibri a eh, ainihin wato eh, bilal Allah ya fara mishi yadda ne ya yi ƙama, ma'ana sai abi musan ashar yake wal ya yaqulu wanda ya rawaito hadisin yake cewa kadi zalati shams ma'ana lokacin da manzon Allah ya fara ce da ya yayi kiran sallah a lokacin rana ta take aw lam tazal ma'ana ko kuma lokacin ranar take takewa ina fata an fahimta nan ta take bayan shigan lokacin da ɗin mintuna nan kuma lokacin da take takewa ma'ana lokacin da mukarin azafin yake shiga yake cewa wa huwa kana a'lama minkum azalla sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa sanin lokaci a cikin su kuma amarahu fa qama al-asla wa shamsu murtafi'atun yace sai kuma ya umarce shi Bilal ya yi kiran sallar la'asar a lokacin da rana ta sama sosai ma'ana ta karkace ta tafin mafaɗuwa wa amara hu faqamal maghrib hina waqa'at ash-shamsu yace ya kuma umarce shi da iqama sallar magriba ko kiran sallar magriba a lokacin da rana ta faɗi ta amarahu fa aqama a ishaa na suqut ash-shams yace sai kuma ya umarce shi da iqama ko kiran sallar isha a lokacin da ranar da janta gaba ɗaya ya gama faɗuwa shafi ya kuya kenan kala sai ya ce sun matsalar ajiyar min alghad sai washe gari da Allah ya sallaci sallar asuba ya kulu yaqulu qad a katin shams da ruwa ya ce, a lokacin da manzan Allah ya sallar isha a asuba a rana ta biyu mutum zai iya cewa ma rana ta fito domin gari ya yi haske da baki ɗaya. Aulam lam ko kuma a ce bata fito ba amma dai tana dab da fitowa wa huwa kana a'lamu minhum yace manzo Allah ya kowa da lokacin wa sallat dhuhra qariban min waqti al-asr bi amsi yace a rana ta biyu kuma sai manzon Allah ya salla azhar dab da lokacin da ajiya yayi sallar da asar wa salla al-asr wal qa'il yaqulu qad hammarat ash-shams yace kuma sai yayi sallar isha al-asr eh, a lokacin da mutum zai iya cewa rana ta yi ja ma'ana babu haskenta babu zafi kamar za ta faɗi kenan sai iya ja kawai take kallo yake cewa wal qa'ilu yake cewa sallal maghrib qabla an yaziba shafaq yace kuma sai yi sallar maghriba bayan rana ta faɗi shafaqi yana dabda uya sallal isha'a thuluthul layl al-awwal yace kuma sai yi sallar isha'a kaso dare na farko Sun qala sai manzon Allah ce. aina sa'ilu anil waqti ina wannan wanda ji yake tambaya ta game da lokacin sallah ma baina hadainil waqtayn al waqt zalla ya ce to sallah tana tsakanin waɗannan lokacin da muke sallah jiya yau kisa a riwayar imamu muslim alaihi rahmatullah lokacin da ya tambaya ya ce ya rasulallah ga ya min lokacin sallah Allah sai ya ce da shi ka zauna ka yi sallah tare da mu na wani ɗan lokaci Ana ranar da ya tambayar da washe garin da ya tambayar da Allah sai ya nuna masa practically a aikace ina fata an fahimta akwai hadisin Abu Huraira har wa yau Allah ya fara mishi yadda yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce inna lis-salati awwalan wa akhira hakika sallah tana da farkon lokaci kuma tana da ƙarshen lokaci wa inna awwala waqti dhuhri hina tazulu shams maza Allah yace farkon lokaci sallar azhar shine lokacin da rana ta take wa inna akhira waqtiha hina yadkhulu waqt al-asr Allah yace ƙarshen lokacin azhar kuma shine lokacin da muqtarin sallar al-asr ya shiga wa inna awwala waqti al-asr hina yadkhulu waqt al-asr maza Allah yace farkon lokacin al-asr kuma shine dai yadda kuka sani lokacin da take shiga wa inna akhira waqtiha karshen lokacin ta kuma hina tasfarru shamsu shine lokacin da rana ta yi fatsi ma'ana zafin da hasken ya ragu ya zama na tayi jajjajajji alamun ta kasan mafasuwa wa inna waqtil ma wa inna awwala waqtil maghrib azala yace farkon lokacin maghriba kuma hina tagrubu shams shine lokacin da rana take faduwa manzo Allah ya ce wa inna akhira waqtiha hina hina yajibu yajibu al-ufq yajibu al-ufq manzo Allah ya ce karshen lokacin ta kuma shine lokacin da al-ufq yake buya al-ufq da shine ash-shaqq da annabi faɗa a wata riwaya manzo Allah ya ce wa inna awwala waqti al-isha al-akhira sannan farkon lokacin sallar isha wadda ita ce ta ƙarshe a yini shine yajibul ufq Allah ya ce shine lokacin da wannan alfafakun wannan ashfaqun jajjajjan nan da rana take bari bayan wata lokacin da ya fada aka daina ganin sa manzo Allah ya ce to shine farkon lokacin isha wa inna akhira waqtiha karshen lokacin ta kuma shine yantaqifu al-layl shine lokacin da dare ya raba wa inna awwala waqtil fajr manzo Allah ya ce farkon lokacin sallar asuba kuma shine taqlu'u al-fajr shine lokacin da al-fajr yake to wa inna akhira waqtiha karshen lokacin da kuma shine na ash-shamsu manzo Allah yace shine lokacin da rana ta ainihin wato taki ina fata an fahimta in muka dauki waɗannan hadisai baki ɗaya muka tattara su za mu cewa sun bayyana mana lokacin kowace sallah farkon lokacin kowace sallah da ƙarshen lokacin kowace sallah haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka ci gaba da koyar da almajiransu kamar yadda a ainihin wato abu dawo a yadda shi alaihi rahmatullah ya rawaito a cikin sunan nasa daga anas san malik Allah ya tsara mishi yadda daga ainihin wato kai abu sadaka abu sadaka bawa ne na anas san malik Allah ya tsara mishi yadda wanda ya kirga shi kare yake cewa sa'altu anasan an mawaqiti salat shi abu sadaka yake cewa na san bai anas san malik Allah ya tsara mishi yadda game da lokacin sallah me yasa ya tambaya saboda ai baya nan lokacin da manzon Allah ya faɗa shi tabi'i ne ba sahabi bane ba da a ce sahabi ne ba lalle ya tambaya kila ya san hadisin da manzon Allah ya bada labari ina fata an fahimta yace na tambayi ana san Malik Allah ya fara mishi ya game da lokacin sallolin farilla fa qala sai yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama yusalli yusalli dhuhra ila tazul ash-shams yace manzon Allah ya kasance yana yin sallar azhar a lokacin da rana ta take wal asr ma baina salataykum hataini yace ita kuma la'asar tsakanin waɗannan sallolin da da biyu ma'ana azhar da al'asr kenan wal maghrib hina taghibu ash-shams maghriba kuma yana yin ta lokacin da rana ta ainihin wato ɓuya lokacin da ta faɗi wal isha'a hina yajibu ash-shafaq yace sallar isha kuma yana yin ta a lokacin da shafaqi ya ɓuya والصبح من طلوع الفجر إلى أن ينفسح البقر yace ita kuma sallar asuba yana yin ta daga lokacin da ainihin wato alfijir ya fito har zuwa lokacin da rana ko kuma gari ido ya buɗe ma'ana duku ya tafi haske ya bayyana haka sahabbai suka ci gaba da kwarwa shi yasa al-Imam Shafi'i alaihi rahmatullah yace haka aka dinga yi zamani bayan zamani lokacin sallar baya canzawa daga yadda manzon Allah ya koyar da sahabbansa har zuwa zamanin da Imam Shafi'i yake mu kuma sai muka ce har zuwa wannan zamani ina fata an fahimta wannan shine amsar tambayar da an uwa ya rubuto wanda kuma dama yana daga cikin karatun mu bamu karasa shi ba na jiya Allah ta'ala ya ce wa min al-layli fatahajjad bihi nafsi lak أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa min al-layli kuma a cikin dare wani yanki na dare fatahajjat na nafilatan lak ka tashi ka yi sallah wadda za ta zama ƙari na falala da daraja a gare ka A sa'an yaba aka ka rambuka maqaman mahmuda hakan sai ya sa ubangijinka ya tayar da kai a matsayi wanda yake mai girma matsayi wanda yake abin godewa imam abu jafar ibn jariru tabari alaihi rahmatullah ƙarƙashin wannan aya bayan yayi bayani sai yake cewa qala aktharu ahli ta'wil mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa zalika huwa al-maqamul ladhi yaqumu hu sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamati li wannan maqaman mahmuda din da Allah yace hasa an yaba asra rabbuka maqaman mahmuda ce mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan cewa shine matsayin da Allah ta'ala zai sa ma'aiki sallallahu alayhi wa sallama na ceto a ranar tashin al-qiyama lin wanda zai ceci mutane liyuriyakum rabbukum min azimi ma hum fihi min shiddati dhalika al-yawm dan Allah ya kutar da su tsananin azabar da suke sha a wannan rana dan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai je ainihin wato ya ceci mutane a wajen Allah bayan mutane sun je wajen annabawa ɗaya bayan ɗaya suna neman ceto kowane annabi aka je wajen su ce ba zai iya ba har sai an cike ga farin jakada sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da aka je shi kuma zai tabbatar da cewa ne wannan damar ta sake shi kadai yake da wannan ikon in ba shi ba ba wanda zai iya tuntarar Allah a wannan lokacin saboda Allah subhanahu wata'ala ya yi fushi irin fushin da bai taɓa yi ba ta kai ta kawo Allah ba zai saurari kowa ba kamar yadda hadisai masu tarin yawa suka tabbata hadisi ya tabbata daga Husayfa ibn al-Yaman Allah ya fara mishi yadda kare yake cewa yujma'u an-nasu fi sa'idin wahidin Allah tabaraka wata ta'ala zai kafe mutane a fili guda daya yusmi'ukum ad-da'i wa yanqidhukum al-basar me kira da kira su ya su ji kiran da za a yi musu a wannan rana sannan ganin kowa zai kafe ma'ana kowa zai kasance yana tsare ido cikin tsoro da firgici da tashin hankali yana tunanin musiba tana iya karuwa yana tunanin azaba na iya zuwa ta kowane ɓangare, ba tare da ya auna ba kufatan hura za su kasance ainihin wato kowannensu tsirara Mazajensu za a dawo musu da su wadda aka cire a lokacin da aka yi musu shayi kama kuliku kamar yadda aka halice su a farko ya yace za su tsaya a tsatsaye la takallamu nafsun illa da idni a wannan ranar babu wani wanda ya isa yi magana face da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yunada ya Muhammad za a kiraye annabi sallallahu alaihi Sallama a ce shi ya muhammad sai sai ya ce labbaika wa sa'adaika wal khairu fi yadayka wa sharru laysa ladayka wa sharru laysa ilayka wal man wa abduka bayna wa jita wa bi ilayka la wa la minka illa ilayk tabarakta wa subhanaka rabbal bayt ina fata an fahimta haɗewa ne yanzu zan fasara mana wani kirari ne na musamman da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zai yi wa Allah a wannan ranar wannan hadisin na Huzaifa yana nuni akan cewa Allah ta'ala da kansa shi zai kira annabi a wannan ranar bayan an yi fushi da kowa an ki kallon kowa an ki sauraron kowa za a ɗauki tsawon shekara dubu hamsin dubu ɗari biyar yau man kana min ɗarhu hamsina an tasana za a yi tsewa shekara dubu ɗari biyar da kake ganin dubu ɗari biyar ko kwana dubu ɗari biyar aka ce ka san ba wasa ba ne amma a wannan ranar sai an yi tsayewa ta tsawon shekara dubu ɗari biyar kuma shekara dubu ɗari biyar ɗin yini ɗaya ne bayan yawman Allah ya ce rana ɗaya kana mai tsakaruhu hamsin suna alfasala in za ka kwatanta wannan yinin da rayuwar duniya kamar a yi shekara dubu ɗari biyar ne a duniya wannan yinin guda ɗaya bayan an yi wannan tsawon shekarun Allah ta'ala zai kalli bayi sai ya tambaye su limanin mulkul yau waye mai mulki a yau tambayar da ba ta da amsa Allah ya saka wa malam alƙali zariya da alƙairi da ce in Allah ya ce limanin mulkul yau mu ba wanda ya isa magana tunubu shiru za ka yi kowane gwamna shiru zai yi ya dinka kamo sunayen waɗannan tsagutan yana cewa shiru za su ya yi da mai zafi wata kasa aka rufe tasirin nasa gaba ɗaya aka yi janye ta fosil eh, to tuwa dole a kan yake ya taɓa gwamnatin musulun musulun a kasan zuciya ina fata an farinta wanda ya janye din sai kan hujjar da zai gaya wa Allah wala sai wa Allah bayani saboda tana da ra'ayinsu sun yi ba daidai ba an taba su ka ce ka dakatar da wanda ya taba su ɗan. saboda sun gaba shafaffu da mai su zalunci bayan Allah su kauye haƙƙin bayan Allah kuma a cikin za a yi magana a kansu ba wannan zalunci ne Allah ta'ala zai ce limanil mulkul yau waye mai mulki a yau kowa zai ƙara shi malamai suka ce sai an ƙara wata shekara ɗari biyar sai Allah ta'ala da kansa ya ba kansa an kai fi lillahi wahidul qahhar yau mulki da Allah ya ta da kaje kwaya ɗaya wanda bai da na biyu wanda yake mabuwayi wanda ya buwayi kowa to Huzaifa ya ce a wannan lokacin Allah ta'ala zai kira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya Muhammad ya kai Muhammad sai annabi ya ce labbaika wa sa'adai ma'ana amsawa gare ka tare da ni kauya. wal khairu fi yadai alkhairi yana hannunka wa sharru laysa ilayka babu sharrin da yake zuwa daga gare ka wal mahdiyyu man hadita shiryayye shine wanda ka shiryar da shi wa abduka baina yadayka da bawai a gabanka wa bika daga gare ka wa ilaika zuwa gare ka la manja babu matsira wa la ja babu mabuda minta daga gare ka illa ilaika mace gare ka tabaraka wa ta'alaita albarka ta yawaita sannan kai madaukaki ne subhanaka sarki ya tabbata gare ka rabbul baiti ubangijin takin ka'aba sai Huzaifa yace a hadal maqamul Ya ce to wannan shi shine maqamul mahmud ba a kira annabi Adam ba ba a kira annabi Nuhu ba ba a kira Ibrahim da aka ce wa Allah Ibrahim khalila ba ba a kira Musa da aka ce wa sallama Allah Musa taklima ba ba a kira Isa ba da aka ce wa laqad min ruhi sai aka ce ya Muhammad don ka fahimci cewa muhammadin nan ya sha kan kowa ka fahimci cewa muhammadin nan ya fi kowa ka fahimci cewa muhammadin nan darajarsa ba ɗaya take da raguwa annabawa ba da ka hujjata ya ce wannan shine matsayin da Allah ya ce zai bashi alladhi zakarahu Allah azza wa jal wanda Allah madaukakin sarki ya ambata Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara mishi yadda shi ma yace hadha al-maqam al-mahmud maqam shafa'a shi wannan makamul mahmud da Allah ya ce zai ba annabi shine matsayin ceto haka ibn jarir ibn ya fassara haka imam mujahid ibn da al-hasan al Allah ya mutu rahama da hade suka fassara imam da ibn da'ama as-sajusi alaihi rahmatullah al-madr abdullah al-abbas yake cewa maqaman mahmuda da Allah ta'ala ce zai ba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yace an ba wai a fice ne makamin mahmuda ɗin ba yace wasu abubuwa ne suke haɗuwa su zama makamin mahmuda menene waɗannan abubuwa yace huwa awwalu man tanshaqqa an al Muhammad ɗin nan shine mutum na farko da ƙasa za ta buɗe masa ya fara fitowa kafin kowa ya fito idan an buɗe bako wa awwalu shafi'in shine mutum na farko wanda za a fara ceta وكان أهل العلم يرون أنه المقام المحمود الذي قاله الله تعالى يتي ودن لما سير سوني ودن جمال ما يسجي قال الله يتي عسى أن يأتك ربك مقاما محمودا أنا lokacin da za a yi busa a cikin abu kowa su mutu waɗanda suka mutu dama sun mutu suna kwanta a ƙasa waɗanda ba mutu ba in aka yi busa za su mutu wani fika fi suri a sa'ifa manki samawa illa masha Allah Allah ce yayin da muka busa a cikin ƙaho dukkan wani abin halitta da ke sama da wanda yake kasa za su faɗi su mutu face wanda Allah ya ga dama. Allah ya ce sun manu suka fihi sannan mu fara yin wata busa karo na biyu fa idza hum qiyamun yanzurun a lokacin duk za su tashi suna zara ido suna kalle kalle. To lokacin da aka yi busa ta biyu wato kowa ya farka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya farka. kafin kasa ta buɗe kowa ya miƙe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin muslim yake cewa ni ne mutum na farko da kasa za ta fara tsagewa na fito yayin da aka busa a cikin kaho bayan na fito sai na ga annabi Musa a tsaye ya dafa wata jirka ta alharshi Allah ya ce ban sani ba na riga shi fitowa ko ya riga ni fitowa sai malamai suka ce a nan tawazu'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya riga annabi Musa fitowa amma bayan ya riga shi fitowa ya akai annabi Musa ya riga shi zuwa wajen al'arshi shine fadin Allah wa rafa'nahu makanan aliyya to wannan makanan aliyya din da aka ce dama manzon Allah ya gaya mana ga in ke gashi lokacin mi'raji da ka lokacin da aka yi kusa a cikin ƙaho har annabi Isa dama yana wajen a wajen annabi Isa zai fadi ya mutu an yi busa ta biyu manzon Allah ya fito annabi Isa dama yana wajen a lokacin shi kuma zai tashi manzon Allah sai ya gashi a wannan wajen ina fata hau fahimta data yake waɗannan abubuwan su suke haɗuwa su ba da ainihin wato makaman mahmuda to sai Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara mishi yadda yake cewa qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da Manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi ke ayyuwa ta ibnu kafir Allah ya mishi rahama yake cewa li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama tasliman tashrifat kiyama iji qiyamah yaji ibnu ya yace "Manzan Allah yana da wani matsayi da wani girma a ranar tashin alkiyama wanda yake na musamman la a fiha Ya yace babu wanda zai tarayya da manzon Allah a cikin waɗannan matsayin da girman shi kaɗai yake da shi وتشريفات لا لا يساويه فيها yace girman da Allah zai bashi babu wanda Allah zai fi irin wannan girma din fa huwa waɗannan matsayan da girman su ne huwa awwalu man tashaqqa anhu al-ardh shine mutum na farko wanda za a tayar da shi bayan an busa shine mutum na farko da kasa za ta fito kamar yadda a tada ya fada ibn kasir yace wa yub'athu rakiban ila al-mahshari kowa in na ce kowa ina nufin kowa har annabawa har manzanni har waliyai har an bayi za su taka da su ne su je filin ma'ashar inda za a yi alkiyama ibn kasir ya ce amma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abin hawa za a kawo masa ya hawo ta fahimta abin hawa za a kawo masa ya ce wa yi ba'afu ilaiki wa yi ilal masar, za a tayar da shi ya je filin alkiyama yana kan abin hawa wa na ulluwa ulladi adamu kaman duna hutar alwa ihi ya ce kuma yana da wata tuta annaba adamu da duk wanda ke kasarsa daga ƴaƴansa yana ƙarƙashin wannan tuta ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah zai wuce gaba kan abin hawansa da tutarsa a hannu mutane gaba ɗaya da aljanu suna bayansa wata falala ta al'ummarsa yana gaba al'ummarsa suna bin sa a bayan sannan rabuwar annabawa da al'ummatarsu duk saban nan namu da ƙetare iyakar nan tamu da farnan nan tamu sa annabi adamu sa annabi nuhu suna bayan mu yanzu ko wannan ba zai samu gode wa Allah ne masa sa'a ba ko wannan matsayin da Allah ya bamu wanda in za a haɗa ayyukanmu na duniya ga baki ɗayanmu na farkonmu da na ƙarshenmu ba zai kai falalar ayyukan waɗannan bayan Allah ba a ce suna bayan mu ranar alkiyama ya samun kan Allah ya ce nahnu al-akharu da awon na yawmal qiyama mu ne al'umma na ƙarshe kuma mu ne na farko ranar alkiyama sallallahu alaihi wa sallam wannan fa albarkarsa ce ba dai shi ɗin ba falla da ba ma san inda muke ba wallahi ba dan albarkar annabi sallallahu alaihi wasallama ba da falalar annabi sallallahu alaihi wasallam da arzikin annabi sallallahu alaihi wasallama da za mu ci ranar alkiyama suna watakila sai an ɗauke faraguran gunduma gunduman garwashin itatuwan wuta kafin a zaƙulo amma duk sai nake cin asar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsara salati da tsira da aminci da annabi sallallahu alaihi wasallam ibn kasir yace wa lahu al-hawd alladhi laysa fil mawqif akthar waridan min kuma manzon Allah yana da wani kaski wani kogi wanda babu wani wajen tsayawa na wani taski da ya kai na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi wanda Allah ya ce ina a bai aka alkautar hakika mun baka ka taski alkautara Allah ce taski ne wanda Allah ta'ala zai bani ranar tashin kiyama da kofuna a cikinsa adadin kofunan adadin taurarin sama ba san adadin taurarin sama ba wanda ya sani za ka ba za ka zo kuna jira na shana ba ka sha ba kowa sai ya samu kofinsa Maza Allah ya ce taski ne wanda babu wani ruwa da ya fi shi daɗi kin ka wannan ruwan har abadan abu da ba za ka ƙara jin ƙishirwa ba an gama da kishirwa to manzo Allah yana da wannan tasiri yace wa lahu shafa'atul uzma inda Allah li ya'ti li fasl al-qada'i bayn al-khalaiq yace kuma yana da wani ceto mafi girma da zai yi wa Allah ga bayi a saurare su a yi musu hisabi Allah zai saurara bayi balle ya musu hisabi sai Allah ya je ya neman mana alfarma sai kuma Allah ya fuskace mu a yi hisabi وذلك بعد ما يسأل الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم إيسى yace wannan ceton zai faru ne bayan mutane sun nemi annabi Adamu da annabi Nuhu da annabi Ibrahim da Musa da Isa su su a wajen Allah fa kullun yaqulu nastula'a. laha amma kowa aka je wajensa sai ya ce ina ban isa ba ni da wannan dama annabi Adamu in an je zai ce ba zai iya ba bai isa ba a tafi wajen Nuhu shi ne manzo na farko a je wajen annabi Nuhu ya ce ba zai iya ba sai an gaba suna bi annabawa gaba ɗaya kowa ya ce ba zai iya zuwa wajen Allah ba ƙarshe sai a ce ba tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma ai dama Allah ya masa alƙawari wala taqulu rabbuka tarfa sannu ubangijin ka zai ka baka ce to har sai ka ce ya da kanka yace hatta ila Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa yaqulu ana laha ana laha yace hatta aje wajen manzon Allah sai yace ni nake da wannan taman nawa ne wa min dalika annahu yushaffa'u fi aqwamin qad kumira bihim ila an-nar yace yana daga cikin maqamun mahmuda da Allah zai ba manzon Allah shine yadda Allah zai bashi ceton waɗansu mutane waɗanda an riga an gama hisabi sun tabbatar da cewa ɗan wuta ne munanan ayyukan su sun rinjaye kyawawa azan Allah zai sa ayari guda an su kamar awaki azan Allah ce ya ubangiji waɗannan fa al'umma ta ne ya za a yi musu haka Allah ya ce ai laifukan su ya fi kyawawan ayyukan su wuta azan Allah ya ce ya ubangiji ka ba ce ta su kai musu afuwa mana Allah ya ce na ba ka gaba su fa aljanna kada mu manta duk kafin a zo wannan hisabin a ce a ce wancan a a akwai mutum dubu saba'in waɗanda su ba ma za a duba kwanakin su ba ba ruwan Allah sun yi mai kyau sun yi mara kyau kawai ɗan aljanna ne automatic ticket hadisin Okasha Allah ya tsara mishi yadda hadisin da Allah ya kai gidan wata babbansa ya ci abinci ya kwanta ya bacci yana cikin baccin manzan Allah sai ya farka yana dariya da ya farka yana dariya sai take tambayar su me ya faru ya rasulullah Allah ya ce mafarki ne da abubuwa guda biyu. Mafarki na biyu Allah ya tashi wata rindina daga cikin mumine sun je sun yi wata gagaruman nasara ta yaki. Ya ce ya Rasulullahi ka roƙa mun Allah ya sa ina cikin wannan tawagar manzo Allah ya ce ina ce Ya ce na biyu Allah ya nuna min cewa a cikin al'ummata da akwai mutum ɗaya har mutum dubu saba'in a dubu bakwai ba fa ba mutum saba'in ba ba ɗari bakwai ba dubu saba'in ya dukunun aljannata min gairi hisabin wala azab za su shiga aljanna ba tare da hisabi ko azaba ba kawai suna zuwa automatically za a ci ko wuce ko wuce ko wuce Allah ka samu a ciki a lokacin manzon Allah yana fate akwai wani sahabi ana kira sa Ukasha bin Mihsan yace ya Rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhum ya manzon Allah ka kuma Allah ya sana a cikin wannan dubu 70 din mana sai manzo Allah ya ce an tabe kun kana ciki an haka wani ya fara da ce ya rasulullah ni ma annabi ya ce sallallahu ka biha ukasha ukasha ya riga ka amma haka ba shi kimi ne akan wancan ba dan aljanna bane ba kawai dai wannan wata falala ce ta musamman wadda ba lalle shi falalarsa ta kai shi kuma ukasha din an farma haka yi masa san ba manzo Allah ba yake an farma aljanna wallahi babu ba wanda yake alfarma aljanna sai manzon Allah duk wanda zai ce ma a duniya yayi ma alfarma aljanna wannan alfarma wuce ma Wannan alfarma wuce ma ba ta aljanna manzon Allah dai kadai yake alfarma aljanna ba wata rana manzon Allah yana cikin lambu ba a Madina cikin gonar Abi Talha al-Ansari gonar da ake kira Tabiruha tana nan yanzu a masallacin Quba ta zama haraban masallaci amma rijiyar tana nan an kewaye ta da bakin kayan an yi rubutu an gaya maka ga abin da aka yi a wajen Allah yana zuwa gonar ya zauna ya huta ya sha ruwa akwai wata rijiya mai daɗi a ciki wata rana manzo ya shiga gonar ya sha inuwa ya huta sai ya zauna a rijiya kamar ka hau sama rijiya ka zira kafafuwanka a ciki an gane ba wani sahabi yana waje yana gadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai wannan ainihin wato sahafin yana tsaye sai na abubakar ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana zuwa sai sahabin nan ya ce ala rasulika da ka ta yau gadin manzon Allah na kisa wanda zai shiga suna nemo masa izini sai ya je ya ce ya rasulullahi amma ba su Abubakar yana bakin kuka sai manzo Allah ya ce azillahu yi mai izini ya shigo wa bashiru fil janna kuma kace an bashi aljanna ya zo ya gaya masa ya manzo Allah ya ce ka shiga kuma an baka aljanna zuwa kan siga Umar ya ce kai ma da kada ya ce ya ce ya rasulullahi Umar fil bab manzo Allah ya ce azillahu wa bashiru fil janna ce ne ya shigo shi ma kace an bashi aljanna zuwa kan siga Usman yana zuwa aka ce dakata Usman fil Bab manzo Allah ya ce azillahu wa bashirhu bil jannati ala balwin tusibu ka ce mai ya shigo kuma ka ce mun wata aljanna saboda wani bala'i da zai tafi da shi shine kace shi da wannan rigima ce ake kai lokacin sai Allah Usman ha'a kashe shi kaga aljanna manzo Allah yana bada ita lokacin da aka ce ya ayyuhal ladina amanu la taqaw aswatakum fawqa sawti an ولا تجهروا له بقول فجاري ما ذكر عباد ان تبط عمالك ما اسمه تقرون اخي ونسى حبيبي يا سولنسا ايه ايه بعد سولنسا حزنا الله هو الوكيل ايه انا خلت بغانا خلت بغانا سنن صحابه میگه تنبیه ابو ایوب العسکری بنی بارک الله فیک عاشی بنی بارک الله فیک جام بنا نام چھ خبر کرا تو آئے بار بنا نی بنی ما کرا تو نی ہے والله يا تبوكو سنة شتابي تيني قيس بن شماس a rike wata shekarar zan tambaya Thabit bin Kais bin Shammas Thabit ya kasance irin mutanen nan ne masu babban murya a fahimta akwai wanda za ka yadda yake so ya magana a hankali sai ka ji muryarsa gangan gangan Suna da wani mu irin wannan murya sai da shi muke ce ba gangar to shi yadda zai magana a hankali sai ta daga gashi kuma Allah ya ce kar ku taga murya a cikin annabi kamar yadda kuke yi wa junan ku in kun yi haka aikin ku zai lalace ba ku sani ba sai dai gida ya kulle kansa a daki ya kuka yana tsammanin kamar ayat tana magana a kan ne murya muryarsa tana yin sama da ta annabi fiye da kowa yana tsammanin aikin ta ya lalace manzo Allah kuma yana kula da motsin sahabbansa in yau gobe jibi bai ka wani ba sai tambaya ina wani kwana biyu manzo Allah bai gashi me ce wa ina ka da kai ne ta ta yaya rasulullahi yau kwana uku yana jira ya kulle kansa a ɗaki ba ci ba shi ce kuka sai Allah ya ce subhanallah me ya faru aka ce yana tsammanin aya ta sauka a kansa Allah ya yi fushi da shi ayyukan sun ɓaci manzo Allah ya dariya ya ce ai ba da shi ake ba ya ce ku je ku kira min shi kafin ya zo ku ce ba da shi ake ba kuma ku ce mun bashi alƙalla Manzo Allah ne kawai yake wannan saboda aljanna ta suke shi yasa ce kullu ummati yadkhuluna al-jannata da man ba dukkan ummata za ka shiga aljanna sai dai wanda baya so sahabbai suka ce wa man ya abaya ya rasulullah ko zuwa yake ce baya san aljanna ya manzon Allah ko nan da akwai wanda baya so kowa yana so sahabbai suka ce waye baya so manzon Allah ya ce man ni da kalal janna wanda yayi min da'a zai shiga aljanna wa man asani kuma da aba wanda kuma ya saba min manzon Allah ya shi yake da haka manzon Allah ta kai zaka bi wallahi ka shiga aljanna ba wani shehu ba ba wani wali ba duk wani shehu da wani wali da ka sani yana rawa ne da kazar annabi in an yi magana zai ce shi sharifi ne jikan annabi ku masa da'a in kun yi masa kamar kun yi wa kakansa ne mu kuma sai muka ce ga shi wannan mun hango kakan kakan za mu zo ba za mu bi shi ba sai abin kashin hankali A amma sai a ce ba kwasan waliyai ba kwasan shehuyai ba kwasan jikokin manzan Allah don wuce ne ku wa wa wa wa wa in dai waɗannan jikokin ne mun kiba sosu jikan da zai mafashin imani duk ba irin su ne suke cewa ambaci sunan sa ambaci Allah ba ko ba ta faɗa a yi haƙuri yau ɗin kana nufi jini na in za ka faɗi darajar annabi dole sai ka rushe wasu in dai za ka faɗi kalalolinsa da karajojinsa to sai ka rushe ‘yan boki da ‘yan jau shi yasa Allah ya saka shekul Islam ibn Taymiyyah da alkhairi da ya tashi sai ya mana ya rubuta mana littafin al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya shaytan ya zo ya rubuta al-Furqan baina al-haqq wal butlan nuna ma suwaye waliyan Allah suwaye waliyan ƙarya na shaitan waliyan gaskiya su ne irin su na umar san yana daga cikin karama na umar lokacin kalifancinsa an tafi wani yaƙi aka dinka su habbai, aka dinka kashe su habbai, aka dinka musu rauni sayyidina umar yana zaune Allah yana nuna masa abin da ke faruwa a yaƙin idan a arfa kawai gani aka sai na umar yana gumi sai aka ji yana ya sariyatar jabal ya sariyatar jabal ya sariyatar jabal ya ku wanda runduna ku yi gefen dutse ya ku wanda sauka ku yi gefen dutse kawai sahabbar da suke wannan yakin sai suka ji wannan maganar ana cewa ku yi gefen dutse ku yi gefen dutse tun da suka koma gefen dutsen ba a tsara kashe kuma mutum ɗaya ba sai bayan an yi nasara a yakin an dawo ana ba da labarin abin da yake faruwa suke ba da labari lokaci za da tsanani ya tsananta kawai su muka ji ana mi gefen dutse mi gefen dutse sai sa akwai suka tuna lokacin da Umar yake cewa ai gefen dutse a gefen dutse yana zaune idan sa rufa har wasu suna tsammanin mafarki yake me wannan karama ce ka akwai karama ba babu ba da ta hafi. surar da zamu shiga in mun gama wannan insa insha Allah suratul sahab wasu waliyan Allah matasa su bakwai waɗanda suka yi barci da tsawon shekara dawa, wanda suka fi kafin talata mi'atin sunina wazzadu kisa shekara dawa, talata mi'a shekara ɗari uku ko da kwana tamanin talaka bi atin shekara 308 da wata tara suna bacci ba mutuwa suka ba bacci suka yi wani kuma ce to ita kasa in aka sa mutum kwana uku ne ta fara kama jikinsa ya ga waɗannan a shekara ɗari uku da tamanin amma jikinsu bai kama ƙasa ba da Allah ya ce wani kallibu hum ta kalamini wa rata shi ma mutum ga jujjuya su in suka daɗe a dama sai mu dawo da su in suka daɗe a hagu mu dawo da su dama dai in an ba su kasa za ka kama duka tunda dama ai jikin naka ne min haka lakum wa fi hanu idukum wa min hanu rizqum tarakum kuɗi ina fata an fahimta mu dawo karatu yake cewa wa min zalika annahu yushaffa'u fi aqwamin qad umira bihim ila an-nar na daga cikin ceton da manzon Allah ya yi akwai waɗansu waɗanda aka umarce su da shiga wuta sai ya nemi kirtansu wani radduna an ha ya a musu afuwa a dawo da su wa huwa awwalul anbiya yuqda baina ummatihi shine annabin da za a fara yi wa al'umma hisabi yadda sauran mu zuwa mu ne na ƙarshe amma mu ne farkon yin hisabi wa awwalukum ijazatan ala sirati wa ummatihi kuma shine wanda zai fara wuce sirati da al'ummarsa wanda Allah zai fara hawa ta lafiya ce ku biyo ni mu wuce kamar wasu ido da izinin Allah wa huwa awwalu shafi'in fil janna shine farkon wanda za a ce ta aljanna kun san aljannan ma ce to ne dan an yi hisabi ka tsira ai baka isa ka shiga aljanna ba sai an ce ka shiga hatta shi kansa manzon Allah in ya je tsayawa ke sai Allah ya ce masa shiga shi Allah ne da kansa zai ce shi ce shiga manzo Allah bayan an ba izini ya shiga din sai shiga sai ya dawo ya ce ya rasu ummati an ta ya ubangiji Allah ya ce to ku shiga sai su sayyidina Abubakar ya shiga sayyidina Umar ya gowa sahabbai su shiga sai ai sai salam sai mu biyo bayan su da izinin Allah me kana bayana ai wajen yadda ƙarga da shiga ne ma Allah ne kaɗai ya san me nake yi kishin ne ni dai na tabbata da izinin Allah nan duk kuna bayana kuma ba ni mai shugaba a nan ba eh to ai tsarara zan su sai na shiga Allah sai ba ni tufafin ai min sun jisin wa istabara ai sai an shiga amma duk tsara za su tashi wato Allah Allah ne yana shafi ce ya rasulullah yanzu a tafi tsirara ba ta ganin wasu za su kalli wasu Allah ce kowa musibar da ake ciki ta ishe shi kowa musibar da yake ciki ta ishe shi ba maganar wannan ya kalli wannan wata ta kalli wannan to a kallu ta ajir malam ka duba yadda ake tawafi cikin turmutsu gaba da bayan kamata ne baka sani ba kana kake su sai ka gama kila kana kokarin yaki cewa ka kwafi ka kame a shi a tsakiyar fata kake a duniya ma kake da ina ga alkiyama wata duniya ce gaba daya ba mutane miliyoyi ba wannan sai zai tabbatar maka Allah Allah ne wannan ya tabbata a cikin sahihi muslim akwai wani hadisin har wa yau wanda za mu kawo shi a takaice shi ma kafin kuma mu kawo hadisan da suke bayyana maqaman mahmuda din kai tsaye muslim ya rawaito hadisi ma sallallahu alaihi wa sallama yake cewa innal mu'minina kulluhum la yadkhuluna al-jannata illa bi shafa'atihi dukkan musulmai muminai ba za su shiga aljanna ba sai da ceton annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa ilayha shine wanda zai fara shiga aljanna sa wa ummatuhu qabla umami kullaha sannan al'umma ta biyo baya kafin ragowar al'ummatai wa yushaffa fi rafi darajati aqwami la tablughuha a'malukum Allah kuma zai nemi wani ceton na ɗaukaka darajar waɗansu a aljanna zuwa darajar da aikinsu ke kai su ita wannan darajar ba. Ɗan aikinka a duniya wanda Allah zai haka sakamako za a baka gida ne flat bangalo an fahimta manzo Allah in yana zagayawa sai ga waɗansu gidajen ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana kuma sai ga al'umma su dai a cike ce ya ubangiji wannan ke musu kaɗa sai Allah ya ƙara ɗaukaka musu daraja gida a ba su gidaje hayi hayi austere austere an fahimta Ku sai kai mamaki wani gida ne karami wanda har za a kalle shi a ce yayi kaɗan a ƙara wa bawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ya gaya mana a cikin hadithu shafa'a wata kila ina ga yana karatun mu karanta shi Maza Allah ya ce mutum na ƙarshen fitowa daga wuta ƙarshen shiga aljanna in ya fito daga wuta an rufe wuta kenan ba wanda zai karabta daga cikinsa in ya shiga aljanna an rufe ta kenan ba wanda zai ƙara shiga aljanna Shi shine talakan fita aljanna wanda zai rufe kowa shiga aljanna hadisin yana nan a muslim ya fi kowa daɗewa a wuta Allah ta'ala zai fito da shi ita manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko wanda ya dauki shekaru a irin wannan yanayin ya fi kowa daɗewa za ka samu mutunsa ya canza bai san wani abu karin ciki ba ya manta shi bai san wani abu jin daɗi ba ya manta shi Ina amince Allah ya gaya mana Allah zai kawo wanda ya fi kowa jin daɗi a duniya wanda ya fi kowa jin daɗi a wata tsoman lifton kawai a tsoma shi a wuta a ɗaga Allah zai tambaye shi ya kasan jin daɗi ya ce mai jin daɗi wani tun da nika a a saba da musulma da bala'i na sani ba wani jin daɗi ba ba a ɗauko wanda ya fi kowa shan ƙasar wahala da talauci a duniya a tsoma sha aljanna ɗan sanyin ya ɗan bige shi a zaro shi a ce yaya na sabin gina duniya ya wahalar duniya da kunji da bala'i da sai mai wannan ni ba kaci ba ta na san da aka halice ne to wannan bakin cikin da damuwa Allah ba zai bashi ya shiga aljanna da shi ba sai an kawo masa da shi Maza Allah ya ce lokacin da Allah ya fito da shi daga wuta Allah zai ce maka zai ce mai tafi aljanna yana zuwa za a buɗe masa kai yana shiga sai ya ga sa gida kuma kawai fili ne fitar sai ya dawo wajen Allah ya ce ya ubangiji ba komai ba Allah ya kare ce masa ba ya kara ganin lili ya kara dawowa sai an yi haka so uku a da Allah in ya ce bai tafi aljanna yana juyawa sai ga wani tafkekin gida manzo Allah ya ce girman gidan ya fi duniya da abin da ke cikin wannan fa karshen fitowa da wani aka ba ina ga ni da sai wanda kuma ma kan mutabbacin ta muke yi Allah Allah Allah ka tausaya mana ka ba mu aljanna Allah ba dan hannun ba ba dan aikin ba Allah mun san aikinmu da halayyar mu ba kake mu ba Allah Allah ka tausaya mana Allah ka kai mu da rahamarka amma wallahi wallahi wallahi Allah ya san ina ta aljanna Allah ya san ina ta aljanna وهو صاحب الوسيلة التي هي أنا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله